sunana alhamdulillahi jibril maganan nan na rabawa masarauta na zamfara motocin hawa ban ga wani matsala tattare da shi ba sai dai bangaren da ake bukata kamar idps din mutane da suke wurin an gama kula da su kuma why is it now da ake raba musu motoci sunana Kubar Daudu muhammad gombe dan gwagwarmaya a wani mahanga bara ka ga laifin sayan motocin ba ma dama cewa akwai bukatar haka saboda irin hatsari da kuma hayaniyar da su kan kansu barazanar da sarakunan suke fuskanta domin rayukansu da kuma irin rashin tsaro da su kansu ba su da shi idan ba ku manta ba kwanaki a tsakanin kaduna abuja akwai sarkin zamfara guda ɗaya da aka sace amma dai duk da haka ya kamata a kulle shugabannin mu su sa al'umma ba wasu 'yan najeriya kenan suna tofa albarkacin bakin su a game da batun raba motocin tun bayan da labarin raba motoci kirar cadillac wanda aka kera a shekarar 2019 sama da 200 ga sarakunan gargajiya a jihar zamfara ya kara da kafafen sada zumunta ne 'yan Najeriya daga shiyoyin kasar daban-daban ciki har da kudanci suke ta tofa albarkacin bakin su a game da lamarin. Wasu 'yan kasar dai sun yi ta ba da misali ga labarin raba karin motoci da riga cibiyar tsaro ta yammacin Najeriya wanda aka fi sani da suna a kunda da gwamnan Shayi Makinde na jihar Oyo ya yi a cikin watan Afrilu inda ake cewa yaya za a yi jihar da ke fama da tarin matsalolin tsaro za ta raba motoci masu tsada ga sarakuna. Ko menene gaskiya a game da batun raba motoci sama da 200 ga gwamna Bello Matawalle da bayani. Su manyan sarakuna su goma sha bakwai muka san musu wa'annan Cadillac din guda goma sha bakwai wanda na ga ana ta kare ana cewa guda ɗari To duka motocin na wa'yan ga manyan sarakuna su goma sha Kuma sai da mun ka tabbatar da mun tace mun tabbatar da duk wani sarki wanda za ba motar na sarki ne wanda mun tabbatar da amincin shi mun tabbatar da yana da lahiya kuma ya rantsuwa da alkur'ani bai tare da yan ta'adda bai hulɗa da su bai jin daɗi abin da su suke yi ya za a ce yau sarki mai daraja ta ɗaya ko shugaban sarakunan jihar zamfara a ce bai da mota shiga ta yaya kake son ya aiki sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki duk yadda za mu yi harkar tsaro sai mu yi unwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala na sha faɗa mu duniya cewa wannan dalilin yin wannan saboda mun san da akwai waɗanda suna cikin wannan hidima amma mu mun ce to shikenan kowa ya irin rantsuwar da ni kuma na sha faɗa ni ce duk wanda ya san da bai cikin wagga hidima ya rantsuwa irin wadda ni na bai jin daɗin abin da ke faruwa a zamfara bai da hannu da abin da ke faruwa a zamfara bai san masu yin wannan aiki ba a zamfara sannan kuma bai haɗa kai da su ana cutar da al'umma bangaren rantsuwa guda hudu ta ni gaban na al'umma kuma ni ce kowa ya yi ta wanda shi a ainihin harkon waɗana da tsohon mataimakina tun sadda ni yi ta ni ce ya yaƙi mahaihin shi yaƙi an ka hana duk wani wanda ke da hannu da shi yaƙi a game da tambayoyi da 'yan najeriya musamman a kafafen sada zumunta mata suka yi ta yi na cewa shan gwamna matawalle ya taɓa taimakon jami'an tsaro a jiharsa da kayan aiki kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp ayuba elkana ya bayyana cewa shin gaskiya gwamnatin dr bello jami'an tsaro ba da ba kawai muna haɗa aiki kwarai da gaske domin haka mun samu cin gaba da yawa game da fight against this banditry a zamfara state command na ɗaya shi domin bello mutum ya tallafa mana da motoci na pilots filan biyu duka kuma sabbi aka kama da police civil defense sojoji da immigration da customs banda haka motocin da ya bamu bai bar mu haka ba tun da ya san cewa dole a samu dole a sami su to motocin nan muka samu tallafi a karshen wata ko gwamnati wanda muke samu mai muna sabisin din su banda haka muna da yaran mu da muke kira operation pop ada one wannan duk suna cikin locations ne koyuka suna ba da security da wayannan yaran kowane wata insha Allah ana biyan su allowance din su Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya